fondation hirondel niger Sacha hausa studio kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragama shirin ga kanun labarin a yau ne aka buɗa kwambalar kokowar gargajiya aji na 42 a nan yame domin neman takobin ƙasa za ku ji shugaban tawagar 'yan kokowa na jihar agadez a cikin shirin domin sallah ranar 25 ga watan desamba gobe sallar noel zagayowar ranar haifuwar Yesu almasihu cococin yame na gadangadan cikin shirye-shiryen wannan sallar. A balle yara jihar Tilaberi wani manomi na bayyana amfanin da ke akwai ga noman hatsi bayan damana ta wuce. Ku karɓe mu a cikin shirin rahoton na musamman a maraicen yau. Masauraro barkamu da yau Juma'a 24 ga watan Disamba 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Aji na 42 na kokowar takobin ƙasa a yau ne aka buɗa shi a hilin wasannin gargajiya na Yame. Wasu tawagogin jihohin har sun soma isowa kamar tawagar Agades a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Adamu Hassan Haruna wato wadda ta zo jiya a cewar shi 'yan kokowar na shirye kuma somawar kwamfalar kaɗai suke jira ta zama wato a fara, ga bayanin da ya ma wakilinmu Usman Mamadu inda ya ce. ni tankaɗe da rere mun zaɓi 'yan kokowa goma sha shida wanda za su wakilci jihar mota agadis akwai 'yan kokowa namu kuma akwai sabbin 'yan kokowa mun taso gaba ɗaya mun zo da su mun zo allah kan birnin yamai wannan kokowar za a yi ina adda allah ba mu in kuma allah bai ba mu ba duwanda allah ba dan nijar ne duka nijar ce burin mu dai a yi wasan nan damar haɗin kan 'yan ƙasa ne kamar da shugaban ƙasa ce da muka zo nan suna kula da mu kuma jami'an tsaron mota biyu toyota biyu suna nan kaga da an haka ta garda ɗaya zaka ko polis biyu yanzu garda kin da kenan ya yi goma abin da muke fata kowa da kowa duka 'yan nijar wanda suka zo kallon kokowa da magabata da 'yan kallo da 'yan kokowa muna so a yi kokowa cikin hankuri ka a yi wani tashi hankali kamar yadda minista ya ce in aka samu wata matsala ya ce a yi maza maza a ta gurin su matsalan a samu a daidaita ta a gyara ta babu abin da bai gyara duniya. Kaman sauran kiristocin duniya al'ummar Kirista ta ƙasar Nijar na shirye-shiryen sallah ce sallar Noel gobe 25 ga watan Desamba. rana tunawa da aifuwar Yesu almasihu Asumani Shina ya zagaya wasu cococin a yau da sahi ko kaka shirye-shiryen suka kasance ga fasarar bayanin da Pere Moro Alimonino da wato Pere Reverend Pastor Sani Nomau na Iglesiyar Jamhuriya ta Bukoki suka yi. Da farko akwai gargajiyar da muka gada daga coci, wato ƙananan mutum-mutumin nan da ke tunatar da mu yadda Yesu almashihu ya zo. Wani lokaci kuma ana saka tauraru da ke tunatar da cewa akwai tauraruwa da ta nuna alamun zowar almashihu, wanda haske ne a gare mu da kuma dukkan al'ummomi. Sannan muna ƙoƙarin ƙawatawa, musamman alama mai muhimmanci shine haske. muna nan da kawata euh, coci domin wajen ya haskaka sakon da muke shiryawa shine sakon kauna da soyayya saboda manufar zuwan yesu Almasifu a cikin doron duniya domin gangamin kaunar ubangiji ne tsakanin mu yan uwa kiristoci da kuma kauna zuwa ga waɗanda ba kiristoci ba Dangance da tsarin shirye-shiryen sabke falali a garin Makka hukumar kula da tsare-tsaren haji da umura koho a birnin maradi a jiya ta gudanar da wata haduwa tare da abokanan hulɗa kuma da yake masarautar saudiyar har yanzu dai bata tabbatar da yin hajin ba a hukumce hukumar koho na kokarin kasancewa a shirye kamar yadda gibrima ali bukar mai kula da batun sadarwa ya bayyana ma wakilinmu muhammed mamman Ziyara ce ta aiki da tuntuɓar juna da musanya don tattara ra'ayoyi da shawarwari daga abokanan hulɗarmu na farko waɗanda su ne shugabannin kamfanonin haji, jami'an kula da mahajjata da malamai masu wa'azi. Har yanzu dai ba mu samu wata takarda ba a hukumce dangane da aikin haji na bana, amma muna fatan aikin hajin bana a yi shi kuma a koho muna ga shirye-shirye na musamman don kar da wani abu ya girshe mu. Muna ga shiryawa kullum. In hajjin zai yuyu, ka'ida ta farko dai ita ce kan lafiya musamman takardun shaidar baka ɗauke da cutar COVID. Shaushawa da rigakafin da aka yarda da su wato su AstraZeneca, Johnson and Johnson da za su zama takardun farko na bulagoro ga dukkanin masu son zuwa haji. Doka mai zayyana laifuffuka da kuma hukunci game da batun kare masu amfano da kaya a ƙasar Nijar, wadda aka amincewa a shekara 2019 ita ce ta bayyana mahimman matakan kariyar masu amfano. Maman Nuri, shugaban kungiya mai fafutukar kare masu amfano a daidai sai wadata, ya fayyace ma Rafika a tahir abinda ya hana ruwa gudu. Mahimmancin wannan dokar da farko bisa kan inganci ne samuwa a kan farashi, amma bayan dukkanin wannan akwai wasu abubuwa masu alaƙa. A gaskiya ma tsarin tarayya ne don ayyuka daban-daban waɗanda suka riga sun wanzu kuma suna ba da damar wani nau'i na daidaituwa dangane da kariyar masu amfani. Shirye-shiryen hukumomi sun riga sun fara aiki yanzu kuma abin da bai fara aiki ba shine abin da ke kumshe a cikin dokar da ba ta samuwa cikin tsarin dokokin ƙasa na hukumomi. Mahimmancin shi shine misali zantuka kan ajiye karar masu amfani. Gaskiya ne da akwai hukumomin tsari, amma ba wannan ne ke nuna cewa ba mai amfani yana cikin kariya, saboda tsarin da aka sanya a matakin waɗannan hukumomin da aka tsara ba tsarin shari'a ba ne. To canjin shine ba za a samu karar da bata da amsa ba. Daga yau za mu fuskanci fitowa da himma kan zantuka na shari'a da yiwuwar mafita ta gaba ɗaya. Tun shigowarsu a garin wato Gatawani makon da ya shuɗe a ƙaramar hukumar karkarar tunu ga cikin gundumar gaya. mutanen nan ɗari biyar da suka gujewa barazanar rashin tsaro cumfuɗar karkarun da ke iyaka da benin da burkina faso na rayuwa cikin matsanancin hali a cewar hukumomin garin naziru malam saidu mashawarci a majalisar hukumar karkarar ya sa kira a firarsa da ya yi da wakilinmu fadar alu suka ce kayansu abincinsu da gonakinsu da suka kai wajen fidda albarka gonar duka sun baro su suka zo nan wasu ba su ma zo da kayan sakawa ba na jikinsu mun sauke su wasu mutum goma zuwa goma sha biyar cikin ɗaki ɗaya kuma da kyar suke samun abinci wani lokaci ma sai mun tattara abinci sai mu kawo musu yara suna nan tare da yaren gari ana tarbar su daidai gwargwadon hali muna mika kira ga gwamnati da abokanin hulɗa su taimakawa mutane a cikin gaggawa waɗanda suka baro zaman zamansu sun kai su 500 da suka shigo inda yanayin abinci ya zama bai wadatu ba. Makarantun firamare talatin na kantan ɗin tasawa cikin jihar Maraɗi a wanga makon sun amfana da teburorin zaman ɗaukar karatu dubu wani tallafi da cap da kantan ɗin ya bayar domin kyautata yanayin ilmantarwar ɗaliban. Wakilin Musaidu Sanke ya firanta da mai martaba cap da kanto na tasawa Mansur Kane mai gizo inda ya ce. watsa za su ba yara dubu uku dama a raba su daga ƙasa kuma a kiyaye musu wa'ansu malati da kuma wani sanhi da ke shiga su ta hanyar zaman ƙasa kuma za a ba su dama su koye rubutu sosai in san zama fuskan wannan banci UNFPA kungiya mai rakiyar mai taimaka mu ta mu alƙawari wanga tabliban dubu in mun ka yi su za su dawo mu saboda a cikin karkar tasa ka ƙara samun yawo zamne a ƙasa in cikin karamar lakwalce ko in cikin babba kuma daga bakin yanzu daga mun ƙari wanga taro za a fara rarraba su har mun yi kiran masu da za su su amshe su su je su kai ma yaran su wannan lakwal talatin daga an ka tabul bankin nan kuma za mu kula da wanda suke gaba A fannin kiwon lafiya kuma cikin jihar Difa farfagandin shawar gama gari ga cutar coronavirus na gudana daga ranar Litinin zuwa ranar Lahadi makon da ya shuɗe. Duk da haka ana ci gaba da shashawar a wuraren da aka keɓe domin a cimma gurin da aka tunkara a cewar Abdulrahman Idrisa, daraktan cibiyar kiwon lafiya ta jihar Difa. Ga fusar bayanin da ya ma wakilinmu Musamani. Muna kashi goma sha tara cikin ɗari na mutanen da aka ma allura kashi goma sha hudu cikin ɗari a jimilce. Mutanen da suka samu allura farko su ne kashi goma sha tara cikin ɗari waɗanda suka samu allura ta biyu kashi goma sha hudu cikin ɗari. Idan aka ɗauka a dunkule ana iya ce shi ne ɗaya daga cikin yankuna da aka fi samun adadi mafi girma tare da maraɗi. Muna da alƙalumma da ke jira saboda muna da rukunin jami'ai da ke zagayawa da suka dawo kuma ana na ana duba alƙalumman game da mutanen da abin ya shafa muna da kimanin mutane dubu sittin da biyu da za a kai gare su kuma mun kai ga kusan kashi tamanin cikin dari na waɗannan mutane alhali a ɓangaren ƙasa ana tambayar a aƙalla a cimma kashi tasa'in da cikin dari ana wadda kan al'ummomi kullum tare da hukumomi yankuna da na gargajiya da ke taimaka mana ta wannan fanni duk dai akan batun shawar a wanga aji na hudu na farfagandin shawar coronavirus da ta gudana ranakun sha uku zuwa sha tara ga watan Disamba a can jihar agades kimanin mutum dubu goma sha tara aka wa shawar cikin mutum dubu ɗari uku da aka yi kiyasi wato haka dai rawaitar babban daraktan batun kiwon lafiyar al'umma na agades dr irobawa ya bayyana ya kuma ƙara da cewa za a ci gaba da ko da farfagandin ta'ida. A cikin wasu kasuwanni da kuma wasu wurare nan da can a nan birnin Yame ana lura da shigar ɗumbin kankana karkashe ana saidawa wasu wato kankanun daga kasashe makwabta ne suka fito kamar yadda masu saidawar suka bayyana ma salamatu kadiri bari dai mu saurare su kankana ta mutu nan Nijar da ta Najeriya ba a mutum daga iya gane bambancin su ba amma ta Ghana da Burkina da kuna iya da rabin su kirin su ma ba guda ba ta Ghana da ta Burkina ta haita mu balar ta su tana girma kwarai an haka wuta da ana iya samun matsalolin hanya ta bace da yawa dole shi dan safiri mai tsada kudin su hito namu na Nijar wadda a gadas ita adda balar ta haita Ghana da ta Burkina tsara saboda tana kusa ta nana tana da kyawu ana son ta nan ga ta Nijar da ta Najeriya in tana da girma ana iya ba da sarin ta jikka da 50 jikka ta ku ta Ghana in babu ita da yawa tana iya ta tsara namu wannan mu ne ke noman kayan mu wancan kuma mun ka je saye na ake yi kashi hudu ake yi da ita akwai manya akwai moyen akwai peti akwai filipeti amma waɗanda kawa na wajen burkina kinan da na gana. su sun yi a ciran kasuwa tunda su sai shir na su ya kosa sai ya kai da kyawu na kawo shi namu nan wani bi sa dubo shi bai ida sosai wani bi ya tsare hanya kayan sai su lalace tunda bai daɗe ne ya raɗe sati guda Noman hatsi bayan damana abu ne mai yiwuwa a ƙasar Nijar a cewar wani manomi ɗan asalin garin Dalwai jihar Tilaberi tun shekara 2012 ya jarraba irin sabki da sunu iruruwa ne biyu na cikin gundumar balle yara. Wakilinmu Hassan Mummuni ya firanta da manomin Udu mai ga zubin firanta su. wato dambori. A da manoma na cewa noman hatsi sai cikin damina, yawanci wannan damina tana zuwa da jinkiri. Irin da ake shukawa a da suna yin kwanaki 100 zuwa 120 lokaci ya canza. Tsawon damina ba ya kai na lokacin da aka sani abin da ya kai mu ga yin nazari mai zurfi na cewa wani salo za mu ɗauka da zai taimaka mana yaƙi da sauyin yanayi. Mun zaɓi irin da zai daidaituwa da kowane yanayi. Na farko mun gwada wani nau'in iri da muke kira setki mun shuka shi lokacin damina ya bada tsawon lokacinsa bai wuce kwanaki 60 zuwa kwanaki saba'in ba. Mun shuka shi bayan damina da lokacin noma rani kuma ya bada mun rike shi mun kuma ci gaba da wani sabon gwaji tare da wani iri mai inganci na sunu. Ni na shuka shi ranar biyu ga wata Oktoba kuma 22 ga wannan wata na yi girbin shi kenan kwanaki tamanin ne daidai. Muna yin haka ne domin nuna wa masu noma na kasar mu wata hanyar yaki da illolin sauyin yanayi domin su san cewa baya ga lokacin damina ana iyar shuka haci a kowane lokaci. Ya kamata mu yi watsi da tunanin rikau bisa haci mai tsawo. Haci gajere ya fi kwayar hatsi fiye da haci mai tsawo kuma yana zuwa da kowane lokaci. Wannan karo ma zan sake shuka shi nan da watan Afrilu zan yi girbi. Bayan hutawa zan kuma sake shuka shi cikin lokacin damina. Cikin shekara zan yi girbi uku. Wani aunin amfani ake samu ga irin wannan hatsi? Satki da muka shuka a lokacin damina mun yi girbin ton na biyu da rabi na kuma noman rani bisa eka guda ana iya samun ton uku zuwa hudu. Dalilin wannan girbi mai yawa shine bada ruwa da yake samu a lokaci da yake so. Na biyu noma a lokacin rani hatsi bai tsayawa wuri guda. Na uku a tsawon wannan lokaci babu kwari da dama. Dukan waɗannan suna taimakawa wajen saukar albarka. Waɗanne matsaloli ne ake karo da su a yayin noma irin wannan hatsi bayan damina. Matsalar da manoma suke fuskanta ita ce fara a lokacin damuna kaka za a tunkara. Da zarar an lura da wani karan hatsi guda ya fara rasa kwayoyinsa daga nan ya kamata a tsirar da noman. Amma karan hatsi guda biyu sun kamu to nan koma dukan iyalai suka kawo taimako to gaskiya babu wani sa rai. Ina kira ga manoma su rika amfani da irin da ya dace domin yaƙi da sauyin yanayi. Studio Ghana. masu sauraro abin da ya sawaka kenan ga malama hadiza hassan sadiku ta shigo domin ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci ni naku dan badandan arlit malamin mangungu ke muku sallama ai saurare lafiya.